da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. Ghana. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin goma sha ɗaya ga watan Nuwamba na shekarar dubu biyu da da ashirin 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar murƙayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a masu sauraro barkan ku da warhaka barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar yadda ka sani shirin yau da gobe shiri ne da ke wato tattauna kan abin da ya shafi zamantakewar rayuwarmu na yau da kullum. A yau dai shirin zai taɓo wato mata musamman ma matan aure har ma da maza wato inda maudu'in mu zai tattauna akan abin da ya shafi tsangwama daga uwar miji. Ba ta iya girki ba, ba ta da tsafta, ga ta ba ta da tarbiyya. ba ta da kunya san wannan matar taka ta yi ta jiji da kanta a'a ni wallahi uwan mijina ta cika tsangwama kwata-kwata mutum ba zai taba sakewa da mijin shi ba mijin ka bai isa ya siya maka abu ba sai a ce a'a ai sai an sai wa mahaifiyar shi mijina bai isa ya dan kawo wani dan bakan leda ba musamman in kuna gida daya ya ce ai ita ma sai ita ma ta ce sai da ita za a yi wannan abubuwan to ma sauraron mu ire-iren korafe-korafe kenan daga gefen uwar miji da kuma matan da inda shi kuɗa sai dai ya zama mai biyayya saboda ba ɗa namijin da ba zai yi wa mahaifiyar shi biyayya ba Amurka. Kazalika za mu leƙa fagen hira da gwarzuwanmu na wannan mako sannan kuma za mu gazaya fagen kwalam da makulashe domin jin wani kalan girki bakurmu a yau za ta gabatar mana. Sai ku kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawar namu zai kasance. Sunana Rukayya Basha. kewar masoyiya ina kewa ina kewar aminiya abokiyar shawara ke ce kin dara kin sanya in ba da kewa sai in hakura to madalla dai a cikin zauren muna tare ne da jamilu maska umma kursu muhammad nura habiba alhassan To haka yake a in muka fara da malama umma kultum kin ji dai maudu'in da zamu tattauna wato abin da ya shafi tsangwama daga uwar miji. In mm. aka ce wannan tsangwama daga uwar miji me abin yake nufi? In aka ce tsangwama daga gurin uwar miji ana nufin uwar miji ta sa sarkarta a gaba walau suna gida ɗaya ko ba sa gida ɗaya so wani abun ma yana fara tun kafin ma a auro ita yarinya ita uwar za ta cewa ita ba ta ƙaunar wannan yarinyar ta shigo cikin familinta ta shigo cikin zuri'arta so shi kuma yaro zai kafe kan cewa shi fa ita yake so hmm. to da zaran ya auro ta in aka ce uwar mijin ba ta ta to tsangwama za ta shigo za ta nuna kwata komai ta yi ba ta iya ba hmm. kwata-kwata ba ta iya ba ko da tana kyautata mata to ba za ta taɓa gani ba saboda wannan ƙiyayyar take yi mata hmm. to wannan shi ne ake nufi da tsangwama mm-hmm. yawa sannan kuma wata kuma ita da kanta take kirkira muwa kanta har a fara tsangwaman nata mm. za a auro ki ana son ki uwa tana so uba na so dangi kanye kowa yana son ki to sai so ki sai ki so ki bullo da wani halayya wanda su din ba sa jin daɗi za ki kokarin ki raba shi ɗan nan da mahaifiyan shi ki raba shi da yan uwan shi so irin wannan idan ya faru sai kiga gaba ɗaya kuma an koma ana tsangoma a koma kuma na cewa ai ba dangin mijinta ba sa santa ba sa santa so wannan shi ake nufi da tsangoma na uwar miji ko dangin miji gabaki daya mm. to malam jamilu ka ji abin da malama umar kutun ta faɗa kai na miji ne kuma ka san abubuwan da ke faruwa a gida wato gidajen aure tsakanin matan ɗa da uwar miji to kuma inda a wani gefe zaka ga in aka duba zaga ga uwar miji tana tana da wato hakkin da ɗanta ya kamata ya sauke a kanta haka zalika ita ma matan tana da nata hakkin to amma kuma a hakan sai ka ga eh, tsakanin eh, mahaifiya da matar ɗa sai ya zama kamar suna kishi da junansu ko me yasa haka yake kasancewa shin wani lokaci rashin adalci ne daga wajen ɗa namiji ko yane ne abin yake ah, Assalamu alaikum. Um, akwai abubuwa da yawa da suke iya sawa Eh, a samu irin wannan eh, ɗabi'a na tsangwama kamar yadda ita abokin hira ta faɗa eh, wasu lokutan yakan zama daga laifin ita matar ne saboda nau'i na rashin biyayya ko nau'i na rashin girmamawa da rashin ba da matsayi wanda addini ma ya ba uwar miji ko kuma dangin miji tunda daga randa kika auri mutum to mahaifiyar shi ta zama ki mahaifinki ya zama mahaifinta haka dangin shi ya zama dangin ki dole ne ke girmama su to akan samu irin wannan wani lokacin kuma rashin adalci ne daga bangaren shi mijin shi kan shi perhaps yana ba da fifiko tsakanin matar shi da uwar shi duk da cewa fifiko kalma ce da take da fassara eh, akwai abin da ita uwar take bukata akwai abin da ita yar take bukata in ka ɗauki abin da ya kamata ka ba matarka ka ba uwarka so ba ta bukatan wannan abin ko sutura ne misali akwai sutura da ya kamata a baiwa uwa akwai nau'in sutura da ya kamata a baiwa ya so in ka yi irin wannan ba laifi ba ne amma akwai irin abubuwan da ya kamata dole ne ka kyautata ta yiwu ba ka kyautata mahaifiyarka ila mahaifiyarka da koko ka batta hmm. amma kuma ita Uh, matar tana shan ti mai kauri so kaga irin wannan abu idan mahaifiya ta lura irin wannan to yana kawo irin wannan matsala sai mahaifiya ta rika ganin wannan faso take ta mallake ɗana ni na rene shi duk abubuwan da ya zama ni ne na yi sila amma kuma ga wata rana tsaka ta zo tana nema moriyar yadda ya kamata ni in ci a matsayina na mahaifiyar shi ita tana abin nan so wannan shi ma yana kawo matsala sosai sannan kuma akwai yanayin zama ni gaskiya personally a ƙashin kaina bana ba da shawarar mutum ya haɗa mahaifiyar shi da matar shi a gida ɗaya saboda ko da ka yi adalcin shaidan na nan na zurutu a tsakani so zuciya za ka ga wani lokacin kai a matsayinka namiji ajizi ne ba ba cikakken mutum ba ne kana iya a bisa kuskure kai abin da zai saba wa mahaifiyarka so kuma yana iya kawo kai wani abin ma za ka yi shi kai ba ka ɗauke shi wani matsala ba to kuma sai ka ga ya zo ya haifar da matsala kuma matsala tsakanin mahaifiyarka da da matarka wa za ka bari wa za ka you know so sai ka zama kana cikin tsaka mai wuya situation ne da yake da matsala wanda ko malamai wurin ba da fatawa irin wannan matsalan gaskiya suna taka tsantsan saboda yana da yana da matsala sosai To Malama Habiba kin ji abin da Malam Jamil da Malama Ummu Salma ta faɗa kan wannan abin da ya shafi tsangwama daga wato uwar miji. To a matsayin ki na wato matan aure wanda ke ma dai kina cikin wannan wato rayuwa ta aure. Shin kina ganin wani lokaci a akwai matan 'ya'ya da zaki ga uwar miji ba ta da matsala amma matan ɗa ita kwata-kwata ba ta son wannan ɗan ya kula da mahaifiyar shi. To kuma irin hakan sai ya kasance a yi ta samun matsala ko kuma zaki ga miji yana son matan shi mahaifiya ma tana son matar amma kuma yan uwan shi ma'ana wanda suke ciki daya za su yi ta ziga mahaifiyan sakamakon irin yanayin halayyanta da take yi wanda kuma watakila rashin tarbiyya ne da abin da ya shafi wannan makamantan abubuwa to a matsayin ki na wadda take da aure shin wani irin wato hanya ya kamata a ce a bi domin kiyayewa samun matsala tsakanin matar wato da da uwar miji Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Eh to gaskiya hanyar da za a bi shi ne a gyara. don gaskiya yanzu 'yan matan yanzu ma har cewa suke yi ba za su auri mai uwa ba. Sai dai mara uwa. Hmm. To a gaskiya mafi akasari ko ina dai zan taɓo. Kin ga su yaran za ki ga yawanci in suna kishi da uwar miji ba su san su ga irin suna lura da iyayensu haka. Hmm. Su dai a lura da su, su kuma ba sa lura cewa su ma ba akwai 'yan uwansu maza da su ma suke yi ma 'ya'yan wasu ba to wani sai kiga ya zama kishi tsakani ta tsane ta ma ta ce ita ko me sai dai ya ce maman shi alhalin gashi in kika bibiya ma abin da yake mata ma ba ma yawan mahaifiyar shi to sannan su kuma wasu iyayen a gaskiya su tun farko ba sa son sarkai ne a gaskiya dan akwai wata yar uwa ta ma komai da kika sani tun da aka kai ta tana amarya wanke wanke yi kaza yi kaza idan kayan sallah ne sai ta ce ka ba mama dubu ɗari da hamsin ni ka ban dubu ɗari mm. saboda an ce ka fifita mahaifiya ka sai da annabi ya kira uwa su uku sannan ya faɗi uwa ya faɗi uba to ana nan ana nan ashe abun bai mata daɗi jira take abun ya bus to sai aka rabu da yarta to yar na dawowa gida ta kuma ba da shawara wannan sistan na wata ce ka sai injin nika a rinka tarawa mm. ana samun kuɗi saboda mijin ya ce daga ita ya'yan bai so mm. to ai daga ba da shawara ne sai aka ce ta san mace shi in gajar ce miki ma sai da suka yi mukan wannan tawa duka har da cizo to kin ga irin wannan ma mm. kaman abin yana ranta da baya ranta bai isa a ce dan zuwan wannan yata ta hatta hassala ta faɗan maganganu marasa daɗi ba mm. akwai ran da sha ɗaya dare ba ta bacci ba yana dawa ya kawo mata leda da yake kawo ma ita matar tashi ta ce ba ta so ita kawai saki take so a bata ba biyayyan da bata yi mata ba to sai da ita sister na ta samu ta gida ta koma sai ta barta da ƴaƴanta to sai aka fi ganin mutuncin juna dan da cewa mata idan ya bi sister nan nawa to ita da shi har abada ita mahaifiya sosai abin ya faru kafin azumi to har bayan sallah karama san ne fara zuwa gidan ita sister nawa mm. nan sai an gyara nan sai an gyara gaskiya ni na sha jin in mata su ce kai ki auri mai uwa mm. a ce uwa miji ibola a ce hawan jini a ce ulsa ba abin da ba sa musu wannan kirar to kin gani dole a gyara duka in dai kina ya mace ko babba ce tsohuwa ko ke yarinya dole a gyara gaskiya sannan a samu maslaha To, ah, Malama Umar Salama kin ji abin da ah, Malama Habiba ta faɗa na mm-hmm. cewa akan kira uwar miji Ebola, olsa, wasu irin nau'in cututtuka dai har hawan jini sabida har ciwon siga sabida irin matsalolin da iyayen wato miji suke kawowa. Akwai ah, iyayen mijin da zaki ga duk abu ko zaki lashe mata kafa ne mm. ba zaki biya ta ba. Ita kawai watakila son ki ne ba ta yi mm. to shin kina ganin a matsayin ki na mace mai aure kamata yi a ce tun kafin lokacin da za a kai ga eh, yin aure wato a daidai lokacin da ake maganan aure shi namiji ya rika kawo matan shi ne su fahimci juna da mahaifiyar shi ne ko koyane ne abin yake yanda za a samu wato kwanciyar hankali to ai kuma daga nan sai a ce ba ta da kunya tun mm. kafin a yi auren ta fa an kawo ta ta zo tana kirikiri da idanu tana kallon mutane ta gama sanin sirrin gidan tun kafin ta shigo mm. ai wannan ma bai taso ba a ce wai a ɗauko ta a kawo ta kawai dai mu ta addu'a mm. shi ne kawai Allah ya haɗa ka da miji na gari ya baka kuma ƴan uwa ma wanda za su daga ƙaunanka shi ne amma maganin a ce wai a kawo ta kwata-kwata bai ma taso ba wasu wasu ai suna jin labari ko daga irin bincike da ake zuwa ake yi wasu suna jin labari wasu kuma ma ba su ji labari ba daga yanayin shi ɗan za ki gwani ta ɗaga biki mm. a rasa me dalili wani yana ɗan tsungulawa ya faɗi ya ce matsalar daga gurin mahaifiyan shi ne to idan aka fara samun irin wannan abubuwan ba za a ce ba za a yi aure ba saboda in har Allah ya riga ya rubuta matar shi ce ba wanda ya isa ya hana shi wannan yarinya. Mm. To irin wannan ni shawarar da nake bayarwa ke kai ki je wai dan uwan mijinki ba ta kaunanki ki je ke ma ki ce ba ki kaunanta ba zaki mata biyayya ba yau inda a ce uwar ki ce ai zaki mata biyayya to ita ma ki dinka yi mata biyayya kuma ki dinka kyautata mata zuciya ba ta da ƙarshe wani lokaci za a iya yi miki abin da dole sai kin ba da amsa. To amma da ki dinka yin haƙuri kuma in zaki mm. ba da amsa ma ki san irin magana da zaki faɗi saboda me ita uwa ce. uwa ce kuma dole ka yi mata biyayya tunda har ta haifa miki da ta mishi tarbiyya kika gani mm. kika ce kina so har ta aure shi kuma ni ina ba mu ina ba mu shawara mata in har uwar miji nuna ba ta ƙaunan ki ta taima ɗanta sanadiyan wai ya ƙara aure to ki yi haƙuri kai ki tada hankalinki kila idan aka ƙara auren za a iya auro wadda ita kuma ku. saboda irin haka ya faru mm. ba ɗaya ba ba biyu ba uku. So ma sauraron mu a daidai nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa fagen hira da mu na mako amma kafin nan bar mu ɗan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. thank you haka yake masu sauraro idan muka dawo gefen a wato mu na wannan mako muna tare ne da babban bakuwa wanda ta yi fice musamman a dandalin sadarwa inda za ta bayyana mana hanyoyi da ta bi domin cimma wannan matsayi da take ciki a yanzu. Barka da zuwa malama. Barka ka dai. To ya sunan malamar? Suna na Aisha Falke. So, Masha Allah. Ni ce malama Northern Hibiscus. <laughs> Malama Haidu Mai Aidi. Haka. <laughs> Allah sai. So, wace ce Aisha Falke? Um, Aisha Falke, um, ni kana yanzu na ce miki ga Aisha Falke saboda me zan ce kamar hawainiya ne <laughs> eh. <laughs> kina cancanzawa ke ina cancanzawa hmm. amma zan iya ce miki serial entrepreneur ce hmm. serial entrepreneur ana nufin me yin business da dama da dama wanda hmm. ma ba su shafi juna ba so na farko ina aiki zan iya cewa kamar aikin jarida kaɗan communications so ina um, ni strategies ne when it comes to communication. Mm. Ɗaya kenan na biyu ina da shafin Northern Hibiscus wanda yanzu ya zama kamfani ga baki ɗaya. A ƙarƙashin shi ana fim ana abubuwa da dama mm. na faɗakarwa banda dai su hide my ID ɗin da sauransu. Um, yanzu ya zama um, ba shafi ba ne kawai. Mm. Um, akwai abubuwa gaskiya da dama da nake yi ina da ngo ina da abubuwa so zan iya cewa ni 'yar kasuwa ce ta fanni daban-daban mm. amma ni uwa ce eh, mata ce 'yar um, arewa ce asali na Kano. Gashi nan dai duka da. Eh, duka dai shi zana ce miki kamar <laughs> eh, hawainiya nan da nan da nan da nan. So ya in muka duba za mu ga cewa wannan northern hibiscus ɗin nan wani wato shafi ne a dandalin sadarwa na zamani da ya kunshi abubuwa da dama to amma kafin mu kai ga abubuwan da ya kunsa shin me ya jawo hankalinki a kika kafa wannan wato shafi na northern hibiscus akwai dalilai da dama amma babban dalili shine shekara takwas da suka wuce um, lokacin ina ɗinki ni um, tela ce eh. ko in ce fashion designer tunda dai ina da teloli na haka E, so kamar mai kirkirar zanen kaya ba mm. sai hmm. kuma in aka maka kayan sai ka bayar a ɗinka to sai na lura da in na gama aiki na dawo gida ba inda zan je in yi walwala hmm. ka zauna ka karanta kai dariya sai dai in je ko Linda Ikeji ko Bella Ninja. Kuma sai in ga in ba um, wayayyen kwakwalwa gare ka sosai ba sai ka ga abubuwan su sun yi tsauri da yawa ba irin abin da za su nishadantar da ɗan arewa ba ne ba. Sai na ce, a'a, sai muna magana da wata ƙawata sai na ce mata, you know, jibi abin da Linda ikej da Bella Nan mu arewa fa ba mu da irin abin nan kwata-kwata. Sai zai ce ma, ah, you can za ki iya farawa, na ce zan iya fara, na ce, eh ku, a ah, zan iya farawa mana shi kenan. na fara na fara da na sai domin name na fara da rubutu a yanar gizo eh. a website kamun na zo social media hmm. haka muka fara To yanzu hmm. a bayan yadda kika hanyoyin da kika bi kika kafa wannan shafi na Northern Hibiscus, hmm. wasu irin wato kalubale kika fuskanta? Um, kalubalen da zan ce na fada na fuskanta na farko shine rasa gane kan abin da farko yadda mutane da basu gane ba. Mm. An a lokacin sai akwai wani wani shiri da ake yi mai suna fashion police a um, channel e, uh, e, channel ne a, a turai ne. Eh. To sai na su da yake sun yi nisa sai na ɗauko wannan aƙidar sai na kawo arewa. To a lokacin kuma arewa bata karɓa ba sai abin gaskiya aka ɗan samu tsama mm, me zan ce kace na ce kamar eh. tun da kaya ne in mutum ya sa kaya zaka iya cewa rigar bata kyau ba a'a dan kunnen yayi kyau kaza kaza sai mutane suke ganin kamar ci musu zarafi kake yi hmm. bayan kamar fashion critic critic ne eh. to sai muka daina wannan sai muka zo muka fara abin da muke har muka ɗaure kawai yadda muke in kiɗa ya canza sai rawa ta canza yadda muka fara daga northern hibiscus da farko ba haka yake yanzu ba mm. gaskiya To wasu irin matakai kika bi domin cimma wannan buri naki da kuma magance kalubalen da kika fuskanta? Muna amfani da da data. To mm. So yanzu in aka sati ɗaya ana posting abu. in muka ga an samu kalubale to za mu dawo mu zauna mu ce to meye ne matsalar kaza da kaza da kaza yawanci in aka samu korafe-korafe aka yi zage-zage a comment section da sauransu ba ma ɗauka wai aini aka zaga kawai za mu ga oke wannan abin ba lallai ba ne suna son irin kaza mm. to a canza mana in ma bai sami engagement da yawa ba za a iya cewa to kar a yi kaza wannan satin a canza to haka muke yi. To batun irin matsalolin da mata suke kawowa wannan shafi na Northern Hibiscus kamar wasu irin kalan matsaloli mata suke kawowa kuma ta wani irin hanya kike bi domin kiga kin magance musu matsalolin su. Yawanci gaskiya matsalolin aure ne. Ah, an kuma matsalar um, bata fi ɗaya zuwa biyu ba. Um, mazajenmu sun kasa gane mu haka, haka ne in kika sauna kika ɗau DMs guda ɗari um, in kika yi analyzing saboda ni I work with data in aka zubo su mm. za ki ga matsalar guda ɗaya ce mijina ya yi kaza mijina ya kasa yin kaza mijina ya yi kaza miji kamun namiji ya turo da matsala ɗaya mata sun turo da ɗari a matsalar is rashin fahimtar juna mm. um, ɗaya kenan na biyu kuma um, gaskiya matsalar is ba, ba, ba iya communication ba saboda nakan ce in mace ta zo tana cewa wallahi ba za ki gane shi ba ne ba ba shi da daɗin harka sai in ce musu to fir'auna ma fa matar shi sun zauna mm. tare kuma yana kashe maza yara maza amma kuma har ta convincing in shi ya zo ya ajiye annabi Musa alayhi salam mm. a gidan shi kuma har ya rayu so kin san in dai kina da dabara zaki iya zama da ko da zaki ne So ke as mace duk da dai ana son ya zama na namiji shi ma yana contributing but ke mace ke zaki ke ce kike da dabara ke ce mm. kamar halittar ki mai dabara ce mm. da zaki iya karkatawa duk da dai mazan suna dan da matsala su ma. Mm. yawanci gaskiya matsalar aure ne ɗaya kenan na biyu kuma wata rana in suka kawo matsalar yawanci ba sa so a yi posting ma. sai su ce da Allah ni dai kawai ki bani shawara um, ba sai a basu sai su ce in shawara ta fi karfi na da gani nake ai zan iya ansa komai da komai da naga abin ya fara yawa sai aka fara hada su da therapist hmm. da masu counseling din aure da sauran saboda abubuwan suna yawa to daga nan um, wasu a magance wasu a yi posting wasu kuma a ce ki je ki ta addu'a hmm. <laughs> saboda abubuwan da yawa. Bakin nuna so domin ya arziki. kamar irin waɗannan mata da suke kawo matsaloli shin ko akwai wani wacce ta taɓa kawo matsala garin a taimaka mata hakan ya saka ki cikin matsala da damuwa? Eh to akwai guda ɗaya. Um, da farko farko ne ma yanzu da in ke kama matsalar ki kawai karanta nake yi miki addu'a. Hmm. In baki shawarar da zan baki bana ba na kwallafa raina a labarin mutane in ba ka ba sai ka shiga damuwa damuwar uh, sai ka shiga ciwon damuwa eh, depression eh, um, to kaga matsaloli ɗari a rana in ka ce za ka zauna duk kowanne kai assimilating ba za ka yi taka rayuwar ba kin mm. gane akwai problem guda ɗaya da wata ban ta da su ba ta taɓa turo message ne an yi post ne kin san kullum bad news bad news hmm. sai aka ce to yau ai good news sai ta turo masa ta ce kai mijina mai kirki mai kaza mai kaza muka yi posting to bayan wata hudu ne ko biyar yawanci zaki ga Allah in kika bude DMs mu wasu tun 2017 ake hira da su har hmm. yau za in kika scrolling zaki ga kullum hmm. one eh, matsalar wani sa'ilin ma ba matsala ba bane kawai malama bari na gaishe ki kin ga an siya min sabon kaza an siya min nayi sabon gele nayi sometimes they just want to talk to somebody yeah. so mostly gaskiya farkon fara northern hibiscus saboda mental health ne mace ta zo ta faɗa abin da take so ta faɗa a dm a yi hira a yi wasa a wuce so sai ta bayan foreman sai ta dawo sai ta ce min malama kin ga ina yaban miji ashe ashe na ce mata me ya faru sai ta ce min to ita dai bata sani ba wani abu ya sha me ya faru kawai dai ta zo ta ga um, yana, so ya cire wa kanwarta kaya abu fa kamar hauka sai kanwan na ihu shi ma yana ihu ita ma tana ihu aka tsaya ya kallon matar ha ta ce da ƙarshe dai ta ɗauko kwalba sai ta buga mishi da ta buga mishi da ya ɗauke ta ya buga ta a bango sai ta suma to da ta farka dai shi ne aka neme shi aka rasa ta ibi yaran ta kai su wani gida to wannan kes ɗin da aka dinga kes ɗin nan aka dinga kes ɗin nan da ƙarshe dai mijin ya bata to wannan kes ɗin dai kam ya shiga raina saboda you know abu ne kamar fim hmm. kin gane da karshe shi ma da ya shiga wani irin depression ta ce ba za ta zauna da shi ba gidan aka ce dole sai ta dawo ta zauna da shi daga karshe dai ranar shi ma depression kawai ya fita zai hau ko zai tafi hanyar kaduna ne ya fita daga motar kawai aka je kawai ah, aka ringa neman shi aka rasa kawai sai aka ga mota da mukulli sai aka zata kidnapping din shi aka for four days biki ga tashin hankalin da muka shiga kullum ta kira ni ta ta kuka ashe wai wani hotel ya samu ya buya <laughs> abu dai wani irin drama da ya kanna jaki da yawa <laughs> Da karshe dai dan gaya miki mutumin nan har an zo an mata an fara zaman makoki fa a garin su wallahi tallahi har muka yi posting yan aji wasu suka je suka mata gaisuwa da mm. sauransu sai um, ya aka yi ya aka yi ne sai ya kira bayan four days ta galabaita ta zama wani iri duk yan uwan shi sai ya dau sai ya kira wani abokin shi wai su hada a Abuja yana Abuja to because an riga an gaya wa kowane aboki akwai matsala sai abokin ya a wani whatsapp group da ake ta neman hmm. shi sai suka haɗa whatsapp group in aka ji hira sai ya ce to ni fa hmm. wani ya kira ni to shi ne fa aka je aka same shi aka aka yi magana sai ya ce wai shi bai ma san lokacin da ya fita daga motar ba ya bar mu kullum fa akan titi sai aka zata kidnapping hmm. to da karshe dai dan gaya miki ya koma yana koma a cikin makoki ta tashi ta runguma mijin <laughs> abu ne kamar fim to yanzu dai biki gani ba zaman lafiya da sauransu ina ji hmm. wani abu ya sha me ya faru samun ciwon kwakwalwa Allah kaɗai ya sani amma daga baya ma muna magana da shi da matar da mijin hmm. alhamdulillah To masu sauraro duba da yanayin yadda lokaci ya fara daga mana kafa ina gadi a nan za mu dakata da wannan tattaunawa da muke yi da wato gwarzuwanmu na wannan mako inda za ku tara da mu a mako na gaba domin jin ci gaban duka wato tattaunawa da muka To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a badadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu Rukayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da ya motsa jini dinkin su fita share